Markus Sura goma sha biyar Da sassafe manyan firistoci da shugabanni da malaman koyarwar Musa da dukan sauran 'yan majalisa suka yi shawara sai suka daure Yesu suka tafi da shi gaban Bilatus. Bilatus kuwa ya tambaye shi ya ce, Kai ne sarkin Yahudawa? Yesu ya amsa masa ya ce, Kai ne, ka faɗa haka. sai manyan firistoci suka yi ta zarginsa a kan abubuwa da yawa sai bilatus ya sake tambayarsa ya ce ga shi fa ana zarginka a kan abubuwa da yawa ba za ka ba da amsa ba amma har yanzu yesu bai kara yi wata magana ba har abin ya dami bilatus abin da sarki ya saba yi a lokacin bikin shine yakan sakar musu ɗan kurkuku ɗaya wanda mutane suka roka. To, akwai wani mai suna Barabbas wanda yake a daure a kurkuku tare da ‘yan tawaye da suka kashe mutum a lokacin da aka yi tawaye. Sai taron jama'a suka zo, suka fara rokon Bilatus, ya yi musu abin da ya saba yi. Bilatus ya amsa musu, ya ce, Kuna so, in sakar muku sarkin Yahudawa? Gama ya gane cewa saboda kishi da ya sa manyan firistoci suka ba da Yesu a hannunsa, amma manyan firistoci suka zuga jama'a su ce, Ya saki Barabas a maimakon Yesu, sai Bilatus ya tambaye su ya ce, To, me zan yi da wadda kuke ce da shi sarkin Yahudawa? Suka tada murya suka ce, A gicciye shi. Bilatus kuwa ya ce musu, Don me? wani laifi ne ya yi sai suka karata da murya suna cewa a gicciye shi da yake bilatus yana so ya faranta wa jama'a zuciya sai ya sakar musu barabas bayan da ya sa aka yi wa yesu bulala sai ya ba da shi domin a gicciye shi sojojin suka tafi da yesu a zauren bariki wato fadar gwamna wanda ake ce da shi firetorium suka tara dukan sauran sojojin suka sa masa wata riga irin ta sarakuna mai kalar jar garura suka kuma yi wata hular mulki ta kaya suka sa masa a kai sai suka fara yi masa gaisuwa suna cewa ranka ya daɗe sarkin yahudawa suka kuma yi ta bugunsa a kai da sanda suna tattufa masa miyau sa'an nan suka durkusa wai suna yi masa ban girma da suka gama yi masa ba haka sai suka cire masa rigar mulki suka sa masa nasa riguna sa'anan suka kai shi waje domin a giciye shi suna cikin tafiya sai ga wani mutum yana wucewa mai suna siman mutumin sayirin babban alexander da rufus yana zuwa daga kauye suka sa shi dole ya dauki giciyen yesu suka kai yesu wani wuri mai suna golgota wato wurin kokon kai a wurin suka mika masa ruwan inabi gauraye da mur amma ya ki sha sai suka giciye shi suka kuma rarraba rugudansa a tsakaninsu suka yi kuriya a kansu domin su ga abin da kowa zai samu da karfe tara na safe ne suka giciye shi a gungumen itacen kuwa an rubuta sanarwar zargin da aka yi masa cewa sarkin yahudawa suka kuma gice ‘yan fashi biyu tare da shi, daya a hannun damansa, daya kuma a hannun hagunsa, wannan shine cikar annabcin da ya ce, An lissafta shi a cikin masu laifi. Mutanen da suke wucewa suka yi ta maganganun raini suna kada kai, suna cewa, Ahaf, kai da za ka rushe haikali, za ka kuma gina shi cikin kwana uku, to, ka ci kanka, ka sauko mana. nan. haka kuma manyan firistoci da malaman koyarwar Musa suka yi ta masa ba'a a tsakaninsu suna cewa, Ya ceci waɗansu, amma bai iya ceton kansa ba, bari wannan almasihu wai sarkin Isra'ila ya sauko yanzu daga giciyan nan don mu gani mu ba da gaskiya. Yan fashin da aka giciye tare da shi ma suka yi masa bakar magana. da tsakar rana sai duhu ya rufe dukan kasar har zuwa karfe uku na yamma sa'an nan da karfe uku yesu ya daga murya da karfi ya ce eloi eloi lama sabatani wato ya allah na ya allah na don me ka yashe ni da waɗanda suke tsaye a wurin suka ji haka suka ce, Gashi, yana kiran annabi Iliya. Sai ɗayansu ya gudu, ya jika soso da ruwan tami daga ‘ya'yan inabi, ya soka a sanda ya mika wa Yesu domin ya sha, ya ce, Ku tsaya dai, bari mu gani ko annabi Iliya zai zo ya sauko da shi. Sai Yesu ya daga murya da karfi, sa'ana ya ja nufanshinsa na karshe sai ya mutu, sai labulen da yake cikin haikali ya yage kashi biyu. tun daga sama har kasa lokacin da soja wanda yake tsaye a gaban Yesu ya ga yadda ya mutu sai ya ce, Ba shakka wannan mutum ɗan Allah ne. Waɗansu mata kuma suka tsaya can da nesa suna kallo, cikinsu kuwa akwai Maryamu daga Magadala, da Maryamu mamar Yakub, Karami da Yusuf, da kuma Salome. Tun daga Galili ne, waɗannan mata suka biyo shi suna yi masa hidima, waɗansu mata kuma da yawa waɗanda suka zo tare da shi a Urshalima suna wurin ma. Da yamma ta yi, ana shiri, gama gobe ranar hutu ta mako ce, sai wani mutum mai suna Yusuf daga Arimatiya ya zo, shi dan majalisa ne, mai mutunci kuwa, wanda yake marmarin mulkin Allah ya zo, ya yi ƙarfin hali ya tafi wurin Bilatus. ya roka a bashi jikin Yesu. Bilatus ya yi mamaki da ya ji cewa Yesu ya riga ya mutu, sai ya kira soja din ya tambaye shi ko gaskiya ne Yesu ya riga ya mutu. Da ya tabbatar daga bakin sojan nan, sai ya ba Yusuf jikin. Yusuf kuwa ya sayo yadin lilin, ya sauko da jikin Yesu, ya nan da dai shi a yadin lilin, ya sa shi a kabarin da aka haka a jikin dutse. sa'a nan ya gangaro da wani dutse ya rufe bakin kabarin. Maryamu daga Magadala da Maryamu mamar Yusuf suna kallo suka ga inda aka kwantar da jikin Yesu.